الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka a wannan dare na juma'a wanda shine daren 23 ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in wanda ya daidai da ɗaya ga watan nuwamba na shekara ta da goma sha 2018 a wannan masallaci na ahmadu bello university da ke zaria a wannan darasi na akhtari wanda shine darasi na goma sha biyu idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun kammala farallan alwala ko yau kuma za mu tashi daga sunnonin alwala malam abdurrahman al-akhdari yake cewa wa na ghasl al-yadayn ila al-ku'ayn wa sunanuhu ghasl al-yadayn ila al-ku'ayn sunnonin alwala shine wanke hannu izuwa idan hannu mana ka wanke hannunka izuwa nan yana daga cikin sunnonin alwala inda shiro a lokacin da zaka fara alwala mana wannan shine abin da zaka fara da shi wal yana daga cikin kuma sunnonin alwala shine al ma'ana kuskura baki walistin sha'u haka kuma shakarwa ala kulli hal madmada da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa tana daga cikin sunnonin alwala saboda ba a rawaito ta daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma shaƙarwa a wajen malaman hanabila da kuma wasu malaman suna ganin cewa shaƙarwa yana daga cikin farillan alwala maimakon sunnonin alwala saboda aka abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waman waman tawadda'a falyastanshik wanda yayi alwala to ya shaƙarwa saboda haka wannan sai yake nuna cewa tunda asali a ƙa'idojin malaman usul shine al'amru yaktabi alwujo mana duk inda aka samu umarni to wannan umarnin yaktabi alwujo yana nuna cewa abun wajibi ne da haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da alwala kuma a cikin alwala ya yi umarni da shakarwa to wannan sai yake nuna mana cewa kenan shakarwa shi ma wajibi ne amma a mazhabar malikiya shaƙa ruwa sunna ne kamar yadda malam ya faɗa a nan wal abin abinda ake nufi da istitha shine fyace ruwa akwai siffofi kusan guda uku na shaƙa ruwa da fyacewa da kuma kuskuren baki siffar farko shine mutum ya zamanto ya ɗiwa su uku ya kuskura baki sifa ta biyu kuma mutum ya shafa ruwa su mana ya ɗebi ruwa su uku ya kuskura baki ya ɗebi ruwa su uku ya shaƙa ruwa sifa ta biyu shine ya zamanto mutum idan ya ɗiba su ɗaya zai kuskura baki zai kuma shaƙa ruwa ina fatan mun gane mana shaƙa ruwa da kuskura baki ya musu ɗiba uku sifa ta uku kuma shine gaba ɗayansu ya musu ɗiba ɗaya idan ya ɗebi ruwan haka a hannunsa ya shaƙa ya kuskura baki so uku ya kuma shaƙa so yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu sani shine asali idan aka ce kuskura baki ko kuma kurkura baki yana nufin zuba ruwa da kuma motsa shi a cikin baki sannan a zubar da shi amma sa hannu a cuɗa wannan ba shi daga cikin kurkurar baki ina fatan mun gane saboda haka inda mutum zai zuba ruwa a bakinsa ya abin nan ya motsa shi a cikin bakinsa daga nan kuma ya zubar da shi ba za a ce ya zamanto cewa ya samu na ƙasa a kurkura bakinsa ba malam yake cewa waraddo masir ra'as shafar kai haka ka shafa daga nan zuwa nan abin nan wajibi ne saboda kamar yadda ya zo a cikin aya ta shida a cikin aya suratul ma'ida cikin ayoyin suratul ma'ida aya ta shida Allah subhanahu wataala ya ce wamsahu bi ru'usikum ko wa arjulakum ila al-ka'bayn saboda haka wannan yana nuna cewa wajibi ne shafa kai amma dawowa daga shafar kai shi kuma wannan suna ne mana idan ka tafi haka ka aikata wajibi da haka in ka ga dama in baka dawo ba to alwalarka ta yi kamar yadda zai zo nan gaba na na <laughs> abin da ya sa ne duka biyan saboda duka biyan sun zo a cikin hadisi amma dai wanda ya fi shahara shine idan ka shafa ya zama kai haka amma shi ma rabas din ya zo a cikin hadisin mu'awwidha ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa raddu masir ra'as sai ya ce wa masul udhnaini sannan kuma da shafa kunnuwa akwai malaman da suka tafi akan cewa shafa kunnuwa wajibi ne saboda kunnuwa suna daga cikin kai mala ya ce wata jididul ma'ila kuma a sabanta ruwa mana a samu musu ruwansu na daban amma dai an ce hadisin bai inganta ba hadisi da yake ingantacce shine ruwan da kai shafa kai da shi da shi za ka yi kunni Wattar tiwu bainal fara'i yana daga cikin sunnonin alwala shine ka jeranta tsakanin farallai abin da ake nufi da jeranta tsakanin farallai shine idan ya zamanto cewa ka wanke hannunka zuwa idan hannu to za ka tafi ne zuwa shafar kai sunna ne mana inda a ce za ka yi shafar kai kafin ka wanke hannu in dai ya zamanto ba wani izgilanci ba ne da addini ya sa kai zai zamanto cewa ka bar sunna ina fatan mun gane malam ya ce wa man nasiya fardan min a'dahi wanda ya manta faralla daga cikin farallai na gabai fa in tadhakkarahu bil qurbi fa alayhi wa ma fa'alahu wa ma ba'dahu idan ya tuna a kusa kusa sosai yi shi da wanda yake bayan shi mana yanzu idan mutum ya manta bai wanke fuska ba kuma bai tuna ba sai da ya zo shafa kai to sai ya wanke fuska ya kuma sake wanke hannu sannan ya yi shafar kai ne ma'anar fa'alahu wa ma ba'dahu wa in qala fa'alahu hu idan kuma hakan ya yi tsawo to fa'alahu hu sai yayi shi shi kadai wa ada ma salla qablahu wa ada ma salla qablahu sai ya mayar da abin da ya sallata kafin shi ina fatan mun gane wannan mana idan yanzu misali bayan mun gama sallar magarban nan sai ka tuna ai da ka zo alwalama ma ashe baka wanke fuska ba ina fatan mun gane to sai ka je ka wanke fuska ka zo ka sake sallar magarba ina fatan mun fahimta shine ma'anar wa da ma salla qablahu ma'ana ya maimaita abin da ya sallata kafin ya yi wannan gyara ina fatan mun gane wa in taraka sunnatan idan mutum kuma ya manta sunna fa'ala wa la yidu sala sai ya sunnar amma ba zai saki sallah ba abin da wannan yake nufi shine yanzu idan da mutum zai zamanto bayan mun kammala sallan nan sai ya tuna cewa ashe bai kurkura baki ba ina fatan mun gane to sai zo ya kurkura baki saboda sallar isha amma ba zai maimaita sallar magarba ba ina fatan mun fahimta kunga wannan shine zai nuna muku fa'idojin aikin da malaman fiƙi suka na ware farillai da kuma ware ina fatan mun gane saboda me saboda ka gane abin da idan baka yi shi ba aikinka ya ɓaci da kuma abin da ko da baka yi shi ba hakan ba zai maka tasiri a aikinka ba wannan yana daga cikin fa'idojin a bambanci tsakanin farallai da kuma sunna kamar yadda za ku ga yana bambancewa nan wa man nasiya lum'atan gasalaha wa hadaha biniya duk wanda ya manta lum'a to sai ya wanke ta ita kadai biniya yayi niyya kuma wa in salla qabla dhalika ada in yayi sallah kafin ya wanke wannan lum'a to sai ya maimaita ta ala kulli hal kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kyautata alwala kamar yadda abu huraira yake cewa a hadisin da adam bin iyas ya rawaito asbi gulu wudu'a fa inna abal qasim yaqulu waylun lil aqabi minan nar ku kyautata alwalanku saboda baban alqasim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waylun lil aqabi minan nar azaba ta tabbata ga gurin da ruwa bai taɓa ba saboda haka in mutum ya kyautata alwalarsa ya yi sallah ba tare da ya yi zancen zuci ba wani irin lada zai samu na gufira lahu ma taqaddama mai zambi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zirbansa ina fatan mun gane Wani yana daga cikin abubuwa masu tsananin fahimta abubuwa masu matuƙar mahimmanci wanda ya kamata fahimce su da kyau saboda haka kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacci, idan mutum yana alwala to duk gabar da ya wanke ta da kyau to zunuban da ya aikata da wannan gabar za su fita in ya wanke fuska zunubin da ya yi na kallo zai fita idan ya wanke hannu ma zunuban da ya aikata su ma za su fita ina fatan muna ganewa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu lura da su cewa duk lokacin da mutum yake alwala to ya dinga halarto cewa ana kankare masa zunubansa wa man tadhakkara al shafa. بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه duk mutumin da ya tuna bai kurkura baki ba ko kuma bai shaƙa ruwa ba bayan ya riga ya fara wanke fuska to falayar yarji'u ilaihi ma ba zai dawo zuwa gare shi ba hatta ya timma wudu'ahu har sai ya cika alwalarsa ina fatan mun gane don haka in ya cika alwala sai ya zo sai ya yi su wa'annan su ne sunnonin alwala ko kuma kun ji bambanci tsakanin sunnonin alwala da kuma farallan alwala su farallan alwala in aka manta su rashin su yana ɓata sallah sunnonin alwala kuma ba sa sa sallah ta ɓaci wa fadailuhu amma mustahabban alwala su ne a tasmiyatu a tasmiyatu in bismillah na haka duk lokacin da mutum zai alwala ana so ya ce bismillah kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda wasu malaman sun inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da bismillah in mutum zai alwala saboda haka alwala tana da buƙatar mutum ya ambaci sunan Allah kuma in ya ambaci sunan Allah yana da lada mai yawa wasiwa ku haka nan aswaki aswaki yana da mahimmanci shi ma saboda makharatun ne lil fami mardatun lil rabb kamar yadda bukhari ya rawaito talikan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aswaki yana tsarkake baki sannan kuma yana jawo yarda ubangiji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu in ba dan karna takurawa al'umma ba to da na umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gidan shi to farkon abin da yake farawa shine aswaki kamar yadda nana Aisha ta rawaito sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaqi wajen fitar da shi ƙarshen abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shine aswaki saboda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana dab da rasuwa sai abdurrahman bin abubakar dan uwan na aisha ya shigo yana aswaki sai an da aswaki sai annabi sallallahu ya daga kai yana nuna yana so da ya nuna yana so sai na aisha ta tauna masa ta sa mai a baki bayan haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ji ya ce Allahumma ila rafiqil ala saboda haka aswaki shine karshen abin da ya aikata a rayuwar shi wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana muhimmancin sa kuma dama shi addinin musulunci addini ne na tsafta kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah maɗaukakin sarki mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau wannan yana daga cikin dalilan da yasa aka yi umarni da mutum ya dinga yin wanka duk juma'a sannan kuma ya dinga yin wankan janaba duk daga cikin hikimomin shine ba don wani abu ba illa saboda kasancewar ya zamanto cewa mutum ya tsarkake jikinsa kuma wannan yana daga cikin abubuwan da yake bambanci tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba yanzu kaga a rana za ku ga idan za su yi fitsari haka za su yi sha kawai da ya gama tsulawa sai ya sa wandon shi amma musulmi kuma shari'a ta umarce shi da cewa ya yi tsarki wanda wannan tsarkin yana gyara al'auran mutum kuma yana sa musamman mata wanda gabansu ya bambanta da na maza galibi duk matar da ba ta tsarki gabanta yana yin wari to wannan kaga yana daga cikin hikimomi da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da yin tsarki saboda wannan tsarkin zai sa mu zamanto mutane suna sha'awar mu kuma hakan zai sa mu bambanta da ragowar al'umomi kuma wasu ma za su iya musulunta saboda wannan والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين hakanan da wankewa ta biyu da ta uku mana idan ka zo za ka wanke hannaye kaga za ka wanke so nawa za ka wanke so uku to na biyun da na ukun sunna ne abin nan Mustahabi ne abin da wannan yake nufi shine inda za ka wanke su ɗaya to ya yi ba matsala inda za ka yi alwalarka duka ka yi so ɗaiɗai to zai zama to yi. ina fatan mun gane amma abin da ya fi shi ne mutum ya na biyun da na uku saboda na biyun da na ukun suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ya zamanto an samu alwala wacce take ingantacciya saboda yanzu idan ka wanke su ɗaya inda ba ka tsaya ka kyautata ba zai wuya a ce ko ina da ko ina ya samu da ka ƙara wankewa sai ya kyautatu wal bida'atu bi muqaddamin ra'as yana daga ciki kuma farawa daga farkon kai mana farkon kai shi ne daga manabiti sha daga nan inda za shi ya fara tohowa ila jimjuma jumjum kusan jimjuma ko ne jimjuma ƙeya har zuwa ƙeya saboda haka inda mutum zai zo yin shafa kai ya faro ta baya ya haka yayi amma dai abin da aka fi so shine ya faro ta nan saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kenan wa tartibu sunan yana daga ciki kuma mutum ya zamanto yana jera sunnoni ma'ana sunnonin alwala ka yi su a jere kakka shaƙa ruwa sannan ka zo ka kurkura baki kaka fara fyace ruwa kafin ka shaƙa ruwa wata qadimul yumna alal yusra yana daga cikin sunnonin alwala shine mutum ya fara da dama kafin hagu ustahabi ya haƙuri saboda wa ilimin usul ba bambanci tsakanin mustahabi da sunna duk abu ɗaya ne so amma dai malaman fiƙihu sun kasa su ne don dai kowanne su dan nuna ƙarancin ƙarfinsa amma abu ɗaya ne kusan abu ɗaya ne kawai dai sun ɗan jeranta ƙwarin su ne saboda ka gane da kyau na daga cikin mustahabai malam ya ce wa yajibu takhlilu asabi il ya wajaba mutum idan ya zo ya tsatsefe yan yatsun hannayensa saboda haka in ka zo za ka yi alwala kana wanke hannu to ka tsatsefe yan yatsun ta da ruwa zai shiga sosai wa yustahabbu fi asabi'ir ne amma mustahabbi ne mustahabi ne mutum ya tsefe ɗan yatsunsa na kafa wa ya ji al-lihiyati al-khafifa fil wudu a gemu wanda yake ba mai kauri ba kamar nawa ya halatta ya waje ba ma mutum ya tsitsefe shi ana ga tabbatar da cewa ruwa ya shiga amma idan ya zamanto yana da kauri to wannan ka zuba ruwa ba dole sai ka tsefe shi ba kamar na wancan malamin na baya Ka ga wancan zai yi wahala sosai ya zamanto ka ce sai ka ji shi da ruwa amma kamar na malam ma shi ma duka yana daga cikin gemu wanda yake ba mai kauri ba duka ruwa zai iya shiga idan aka zuba ya zamanto ina. abin da ya sa shari'a ta bambance tsakanin gemu mai kauri da kuma gemun da ba mai kauri ba Shi ne saboda kasancewar a ɗaukewa mutane wahala amma ja'ala alaikum alaikun fiddi min haraj ita ce aya ta ƙarshe a suratul hajji saboda haka Allah subhanahu wataala bai sanya ƙunci ba a cikin rayuwar mutane don haka abin da yake da wahala shi yasa shari'a ta ɗauki shi yasa yanzu ko a najasa idan najasa ya kaɗan ce ta taɓi tufarka an yi afuwa saboda mutane suna tsallaka kwatoci suna bin hanyoyi wanda najasa za ta iya taɓa su ba tare da sun sani ba to idan aka ce duk sanda najasa ta taɓa kayanka dole dole sai ka tsarkaka daga ita zai zamanto shari'a ta saka ka cikin wahala kuma shari'a ta ɗauke wa mutane wahala ne kamar yadda imamu shatibi ya faɗa a cikin muwafaƙat saboda abubuwa guda na farko saboda kan mutane su kosa saboda yin shari'a ce wahala kosawa za a yi shi yasa lokacin da aka wajabta shi abin nan sallah hamsin annabi musa ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ya koma wajen allah a rage saboda ya san mutane ba za su iya ba sannan na biyu shine khawfu taksir a yi abin ba yadda ya kamata ba su wannan yana daga cikin waɗannan su ne dalilai guda biyu da suka sa shari'a ta yi sauƙi kamar yadda imam shafi'i ya faɗa a cikin littafin sana al-muwafaqat wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske waɗanda ya kamata mu fahimta a shari'ar addinin musulunci duk da cewa kuma an ce an ɗauke wahala da tsanani a cikin shari'a to wannan kuma baya nuna cewa duk hukunce hukuncen shari'a za ka same su a irin yadda ranka yake so ba tare da ka sha wahala ba kaga yanzu in mutum yi azumi zai ji ishi makogoransa zai bushe kaga duk akwai wahala amma abin da ake nufi da wahala wacce shari'a ta ɗauke wa mutane ana nufin wahala da mutane ba su ga sun iya sabawa da ita ba ba su iya ɗauke ta ba malam yake cewa wai jibu takriru hafil ghusl walau kanat ba, amma in wankan janaba ne to ya ba a tsatsefe ta ya zamanto an zuba mata ruwa ya shiga sosai ko da kuwa tana da kauri faslun rabewa nawaqidul wudu'i ahdasun wa abubuwan da suke warware alwala iri biyu ne akwai ahdas ma'ana abubuwan da da kansu suke warware alwala akwai kuma asbab akwai kuma abubuwan da su kuma saboda suna kaiwa zuwa ga abin da yake warware alwala ba wai dan a karan kansu suna warware alwalar shi yasa suke zamanto daga cikin abubuwan da in mutum ya haɗu da su sai ya sake alwala malam yake cewa fal ahdath abubuwan da suke warware alwala da kansu su ne albaulu tsari wal da kuma ba haya duk wanda ya fito ya warware alwala amma in taɓa tufan ya yi to ba zai warware alwala ba wani yaro ya maka kashi a riga ka riga kai alwala za ka tafi sallah azhar in dai ka canza riga ko ka wanke gurin za ka iya zuwa ka yi sallaka warihu haka nan tusa ita ma tana warwar alwala shine mutum ya ji busa ko ƙara daga mazaunan shi wal maziyu haka nan mazi shi ma yana warwar alwala abin da ake nufi da maziyi shine wani ruwa wanda yake fitowa mutum idan ya ji ƙaramar sha'awa ko ya yi wasa da mace wannan ruwan da yake fitowa shi ake kira maziyi yawanci mazi yana fitowa tare da miƙewa a zakari saboda haka shi ma mazi yana karya alwala kamar yadda ya zo a hadisin ali bin abi talib yana cewa na kasance mutum ne mai yawan mazi saboda haka sai na umarci miƙidan na ce masa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi lozo walwadiyu da kuma wadi abin da ake nufi da wadi wani ruwa ne mai kauri wanda yake fitowa a ƙarshen fitsari galibi yana fitowa gauraye ko kuma waɗanda suka daɗe ba su haɗu da matansu ba sannan kuma wadiyi yakan fito ga tsofaffi wanda shekaru suka ja kamar yadda wadiyi yana fitowa ga mutanen da suka daɗe ba su yi ba haya ba hukuncin wadiyi shine hukuncin fitsari shi kuma maziyi a mazabar malikiya ya waje ba a wanke duka azzakari kamar yadda ya zo a hadisin tawadda waksil zakara waɗannan su ne ahdath malam ya ce wal asbab akwai kuma abubuwan da su kuma ba karya alwala suke ba amma dai sabubba ne waɗanda za su jawo alwala ta karye na ɗaya akwai annon taɗin idan aka samu bacci mai nauyi bacci mai nauyi yana kare alwala malamai sun tattauna game da me ake nufi da bacci mai nauyi a wajen malaman mazhabobin nan da yawa bacci mai nauyi shine baccin da ka yi shi kana kwanci shi ake kira bacci mai nauyi saboda haka idan kai bacci a zaune ko kai gyangyaɗi a zaune to wannan baccin ba za a kira shi bacci mai nauyi ba sun kafa hujja da hadisin da aka rawaito sabon annabi sallallahu alaihi wasallam sukan jira annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha fayana muna hatta takhfiqa ru'usuhum sai su bacci har yadda abin nan ɗinsu za su rankwafa summa yaqumuna fayusalluna wala yatawadda'un sai kuma su tashi sallah ba tare da sun sake alwala ba wannan yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da cewa la a illa alaman nama murtaji'an babu alwala sai ga wanda yayi bacci yana cikin akwai malaman da suka tafi akan cewa abin da ake nufi da bacci mai nauyi shine baccin da idan kana yi in aka yi wani abu a kusa da kai ba za ka ci ba saboda haka yana karya alwala akwai ɗaya daga cikin mu, babban malami a haramun annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad al-muqtar shi kuma yana cewa bacci mai nauyi shine duk baccin da ka yi mafarki lokacin da kai saboda haka duk baccin da ya zamanto da ka kwanta har kai mafarki ko a zaune ne sunan bacci mai nauyi me dalili saboda ai duk lokacin da kai bacci mai nauyi duk lokacin da kai mafarki to yana nuna ka shiga wata duniya ba ka san inda kake ba kuma wannan magana ce wa jiha sosai ala kulli hal bacci sabab ne wanda yana daga cikin dalilai kamar yadda ibn rushd al-hafid ya kawo a cikin littafin sa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid a cikin magabata akwai wanda idan yana bacci zai wakilta wani ya tsaya a kusa da shi saboda ya ji ko wani abu ya fito saboda dama shi baccin ba shi ne yake karya alwala ba abin da yake zuwa ta dalilin baccin ne yake karya alwala kamar yadda ya zo a cikin hadisi al'ainan wika as-sahi fa idza namat al-aynan istatlaqa al-wika ana ido shine madaurin dubura duk lokacin da mutum ya bacci maɗaurin zai kwanci shi za ga galibi mutane sun fi yin tusa idan suna yin bacci saboda maɗaurin ya kwanci ina fatan mun gane to wannan shine dalilin da ya sa bacci ya zamanto yana karya alwala amma ba a karan kanshi ba shi yasa malaman fiƙi suke kiransa asbab malam ya ce wal igma'u igma'u shine farfadiya ko hankuri shi ma al igma hankuri abin da ya sa ya zama sabab bai zama hadaf ba saboda shi ma kasancewar mutum yana fita daga cikin hayyacinsa to wannan shine dalilin da ya sa ya zama hadar bai ya zama sabab bai zama hadar ba wasu kuru maye shi ma maye a fili yake cewa yana kare alwala saboda in mutum ya shiga maye bai san abin da yake ba zai iya fitsari zai iya tusa zai iya komai ba tare da ya sani ba saboda haka sai ya zamanto alwalarsa ta kare wal junun hakanan kuma junun hauka shi ma hauka yana karya alwala me dalilin da ya sa hauka yake karya alwala saboda idan mutum ya haukace bai san halin da yake ciki ba ina fatan mun fahimta wal qublatu sumba wal qublatu sumba saboda haka duk lokacin da mutum ya sumbanci mace to alwalarsa ta kare menene dalili saboda duk lokacin da mutum ya sumbanci mace to yana sumbantanta ne da nufin ya ji daɗi to taɓa mace saboda jin daɗi kuma yana karya alwala a mazabin malikiya walamsul mar'ati in qasada lazzata aw wajadaha da kuma taɓa mace in yi nufin jin daɗi ko kuma bai nufin jin daɗin ba amma ya samu ala kulli hal dalilin da yasa aka tafi akan cewa taɓa mace yana kare alwala shine faɗin Allah subhanahu wataala aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an ko kuma kuka taɓa mace ba ku samu ruwa ba wannan shine fassarar da wasu malaman suka yi cewa ma'ana aula mastum shine idan kuka taɓa mace amma fassarar ibn abbas da wasu malaman aula mastum yana nufin idan kuka yi jima'i don haka ba za a fassara shi da taɓawa ba menene dalili shine kalmar lamasa a lugar larabci kan wannan wazani take fa'ala haka ne ko shi kuma fa'ala mai masdarinsa mai masdarin kalmar da take ala ne fa'ala eh kamar yadda ibnu malik yake cewa ko li fa'ala al fi'alu wal mufa'ala saboda haka asali duk fi'ilin da yake ala wazni al mufa'ala ko yake ala wasilin fi'al to baya zuwa sai da mutum biyu sai ta hanyar mutum biyu kamar yanzu in ka ce zaraba ya doke shi zaraba kuma ya doka an doke shi to haka shi ma la masa asali a lokacin larabci ya taba an taba shi da kaga wannan ba zai tabbata ba sai a jima'i saboda haka Allahu alam fassarar waɗanda ya zamanto suka fassara aula mastumin nisa'a da cewa a yana nufin a idan mutum ya yi jima'i shine alwalarsa ta kare a zahiri ta fi ƙarfi musamman kuma da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam sumbanci na Aisha kuma ya je yi sallah ba tare da ya saki alwala ba amma dai ai taka tsantsan wa masu zakari bi batil kafi aw bi batil asabi haka nan daga cikin abubuwan da suke karya alwala akwai taba gaba in namiji ya taɓa gaban shi da cikin tafin hannunsa ko kuma da cikin 'yan yatsunsa yana kan yi alwala akwai hadisai biyu da suka zo kan wannan matsalar akwai hadisin abu huraira wanda ya rawaito shi da busra man masta zakarahu wabba. duk wanda ya taɓa gaban shi to yayi alwala ya sake alwala akwai kuma hadisin dan ubin ali wanda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da masu zaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma hiya ai ita ba wani abu bane illa tsoka ne daga cikinka ala kulli hal malaman hanafiya da wasu a wajen su taba azzakari baya warware alwala don haka akwai malaman da suka ɗauki hadisin ubin ali akwai kuma malaman da suka haɗa kansu suka yi aiki da su saboda haka akwai malaman da suka tafi a kan cewa hadisan biyu za a haɗa su ne sai ya zamanto wanda ya taɓa da jin daɗi shine alwalarsa ta kare wanda ya taɓa kuma ba da nufin jin daɗi ba shine hadisin ɗalƙu bin ali alwalarsa ba ta kare ba wannan ma ruwaya ce a maliki akwai kuma wata ruwaya na cewa ma'anar hadisin da ya nuna alwalarka ba ta kare ba shi in ka taɓa da mantuwa ka wani lokaci yanzu mutum zai zo sa wando bai sani ba sai ya taba kaga abin da ya fi dacewa da sauƙin shari'a shine alwalarsa ba ta kare ba yayi alwala yana sauri zai canza kaya fita sai ya taba bai sani ba sannan wancan hadisin kuma yana nufin a da ganganci amma dai indal jumhur shine yana karya alwala shine ruwaya mashhuriya saboda suna cewa duk lokacin da aka samu hadisai guda biyu a zahirinsu suka ci karo ya zama ɗaya naƙil ne anil asil ɗaya kuma gairu naƙil anil asil to za a gabatar da wanda yake naƙil anil asil mana hadisin busra da abu huraira da ya nuna cewa idan mutum ya taɓa gaban shi alwalarsa ta karye ya faɗi sabon abu shi kuma hadisin ɗalƙubin ali da ya nuna cewa babu komai a kanka kawai fata ce ko tsoka a jikinka bai kawo sabon abu ba saboda haka sun yi tarjihinsa ta wannan fuskar sannan kuma ta fuskar kyan sanadi ma shi ma wancan hadisin nasu abu huraira ya fi kyau akwai malaman da suka ce kuma mansuk ne shi hadisin ɗarku bin ali saboda ɗarku bin ali ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ne a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gina masallacinsa na madina shi kuma abu huraira kaga daga baya musulunta amma dai wannan ba zai iya zama hujja ba saboda akwai hadisai da yawa da abu waraira ya rawaito wanda ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji su direct ba ya ji su a wajen a sahabbai ne a wajen sahabbai ya ji su an taɓa sa ya taɓa cewa man asbaha junuban fala sauma lahu da aka tambaye shi waye ya faɗa masa sai yake cewa alfadul bin abbas a wajen shi kuma sabai da yawa suka rawaito hadisi a wajen su a wajen abokansu kamar yadda abin nan bara bin azib yake cewa laisa kullum minna sami'a minan nabi sallallahu alaihi wa sallam wa kanat lana san'a wa kana an-nasu la yakdhibuna yawma idhin fa yuhaddisu ash-shahid min al-ghaib yake cewa ba dukkanmu ba ne suka ji daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda mu 'yan kasuwa ne shine ma'anar wakana lana san'a sai ce amma a lokacin mutane ba sa ƙarya saboda haka mun kasance wanda bai zo ba sai ya ji hadisi a wajen wani Haka nan kuma kissa sayyidina umar da abokinsa ita ma na san la takfa alaikum ta yadda sayyidina umar yana da wani aboki wanda suke yin a ah, kama kama shi yau ya je majalisa na sallam gobe abokinsa ya je haka suke yi wa man shakka fi halatin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da ya shakka wajen faruwa hadasi ya wajaba a gare shi yayi alwala illa an ya kuna muwassisan falashe alai sai dai idan wasu wasi ne to ba komai a shi wannan shine mazhaban malikiya amma mazhabar jumhur shine duk mutumin da ya alwala yayi shakka akan cewa ya yi wani kari ko bai yi ba to alwalarsa tana amma ina daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske da ya kamata mu bambanci akwai bambanci tsakanin shakka da kuma zato idan aka ce shakka me shakka me ma'ana me kokwanto yawwa ma'ana da zaton akwai da zaton babu sun zo ɗaya 50-50 ina zaton ina da alwala ina zaton ba da alwala shine shakka ina zaton na ban makulli na a gida ina zaton yana aljihuna shakka kenan in bai samu damar da zai lalaba ba kun ga wannan sunan shakka amma abin da ake kira zato shi kuma shine duk lokacin da ya zamanto wani bangare ya rinjaya ina zaton na yi fitsari ɗazu bayan na yi sallan magarba ina zaton ban yi fitsari ba amma ya furin jaye a zato na cewa ban yi fitsari ba kaga wannan ba matsala amma yarin jaye a zaton ka cewa ka yi fitsari ba sunan shakka ba ko da kuwa baka samu yaƙini ba saboda haka ana gina hukuncin shari'a kan azan da kuma alyaƙi tabbas da kuma abin da kake da da tabbas da kuma abin da ya zamanto cewa kana da rinjayen zato a kai malam yake cewa illa an ya kuna ma wasu isan falashe alai sai dai idan ya zamanto mai yawan wasu wasi, to ba komai a kan shi mana an kana da yawan wasu wasi, to ba komai ko da ka yi shakka a mazhaban malikiya akwai guraren da ba amfani da shakka ko da an samu wa shakku ba'da al-fi'li la shakka bayan ka gama aiki ba ta da tasiri bayan yanzu an yi sallar magarban nan mun yi kusan awa ɗaya da gamawa sai shi ɗan ya zo ya ce ma kai la kamar maraka a biyu kai kawai ka kyale shi ba za ka sake sallah ba inda ya shakka ne wa haka za idan shukuku taksuru haka nan idan shakka ta yawa akwai wasu za a ga idan suka fito daga banɗaki sai sun wandon wandonsu saboda suna shakka kamar wani abu haka ya taɓa akwai wani ba a iya fara sallah da shi kullum yana cikin shakka akwai wani mutum da na sani yana alwala yakan yi minti ishirin yana alwala wallahi kama ruwa ma yana yin minti ashirin saboda kuma duk sanda ya kama ruwa sai ya canza kaya saboda tsananin shakka idan yana alwala kuma in dai ana so ya gama da wuri to sai dai wani ya tsaya a kusa da shi ya dinga kirga mai akwai lokacin da ya zo yana sallah a kusa da ni sai ya ce min Allah raka nawa yayi ya ce wallahi ni ma ban sani ba sai ya ce min ai yana ganin matin da dai ya ga ya tankwashe kafa to kawai Allah ya ta yayi raka a biyu dama kasar yake ya ce saboda kafa ba zai yi ta tankwashe haka kawai ba <laughs> wallahi wala ita ce hujjar shi kawai da ya ranja ya cewa ya yi kasar ya yi raka a biyu lokacin muna madina saboda haka ni ban ban nace mai gaskiya ni ban san ko raka nawa kai ba saboda ni dai yana sallah a kusa da ni ni ma kuma ina wasu abubuwan da suke gabana so ala kulli hal ya zamanto haka har sai da nake ba shawara na ce wannan ai zai jawo ya zamanto ibada za ta ma wahala saboda in dai bai fara shirin sallah saura awa ɗaya a ta da sallah ba zai samu sallah aƙalla in dai yana so ya samu sallah to zai fara shiri ne ana yi saurawa ɗaya in kuwa yi alwala to yana fatan ka Allah subhanahu ala ya kawo dalilin da alwala za ta kare saboda in ya shiga ban ɗaki zai yi minti shirin zuwa talatin in ya fito zai sake kaya idan ya sake kaya kuma sannan zai zo ya alwala ita ma tana bukata akalla minti ishirin kafin a gama su wannan yana daga cikin guraren da bai kamata mutum ya waiga ba wa yajibu alaihi ghuslu zakari kulli ya wajaba a gare shi ya wanke azzakarinsa duka min almazi daga mazi wala yasil wala amma ba zai wanke 'ya'yan maraina ba malai cewa wal maziyu wal huwa al khariju inda shahawatu sura bi tafakkurin aw nazarin aw ghairi maziyi shine ruwan da ya fito saboda karamar sha'awa bi tafakkurin saboda wani tunani da mutum yayi aw nazarin ko kuma kallo da mutum yayi aw ghairihi ko makamancin haka mun yi bayani a baya faslun rabewa la yahillu li ghairi mutawaddi salatun wala tawaf wanda bai da alwala bi halatta ya sallah ba bai halatta ya dawafi ba sallah dai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata man ahadatha hatta yatawadda Allah baya ansa sallar wanda ya yi kari har sai yayi alwala shi kuma dawafi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi dawafi sai da yi alwala sannan kuma ya hana nana Aisha ta yi dawafi lokacin da jinin haila ya zo mata wala masu nuskatil qur'anil azim hakanan bai halatta ya taɓa nuskar ƙur'ani ba ƙur'ani cikakke wala jildiya. hakanan ga fakar ƙur'ani ma bai kamata ya bai halatta ya taɓa ba Biye-bihi, ko da hannunsa wala bi'udin ko kuma da a ice a wani hawihi ko makamancin haka illal tus aminha al-muta'allam fi sai wani bangare wanda mutum yake koya a ciki ba matsala wala masul lauhil qur'anil karim al'azim ala ghairi wudu haka nan baya halatta a gare shi ya taba allo na qur'ani ba tare da alwala ba illa li muta'allimin fi aw mu'allimin yusahihu sai fa ga wanda ya zamanto cewa yana koyo ne ko kuma yana koyarwa wasabiyu fi masil qur'ani kal kabir yaro wajen taba qur'ani yana daidai da babba amma wal ismu ala munawwilihi lahu amma zunubi yana kan wanda ya bashi Taɓa Alƙur'ani da ɗahara ko kuma da alwala wani abu ne wanda malamai suka yi saɓani jimhur da kuma zahiriya a wajen jumhur baya halatta mutum ya taɓa alƙur'ani ba tare da yana da alwala ba saboda ayar da take cikin suratul waqi'a da Allah maɗaukakin sarki yake cewa la ya masu illal mutahharun Ƙur'ani mai gafaka kun gane shi ko wanda ake rataye shi rubutun hannu za ku ga da yawa ma ana rubuta aya a jiki la ya masu illal mutaharun ala kulli hal sun kafa wannan hujja da wannan aya suka fassara aya da cewa la ya masu illal mutaharun ba wanda yake taba alqur'ani sai mai tsarki a wajen zahiriya kuma ya halatta ka taba qur'ani ko da baka da tsarki su kuma suna ganin aya kwata-kwata ba abin da take nufi ba saboda la ya masuhu wannan ha'un ɗin ya sunanta ha'un ɗin na mai sunanta a larabci na mai matsayin ta an zo irabi damiri ce ko tsayib kaga lamiri ne saboda haka pronoun ko kun ga lamiri shi kuma yana yana komawa ne zuwa ga abin da yake mafi kusa tunda Allah bai faɗi sunan Qur'ani ba ai cewa la masu ilal mutahharu dai anan gurin menene mafi kusa anan kaga Allah ya ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun menene kitabin maknun lawal mahfuz tsayin kaga ya faɗi ƙur'ani ya faɗi lawal mahfuz don haka a nan gurin zuwa ina ya kamata lamirin ya koma zuwa lawal mahfuz saboda lawal mahfuz shine ya fi kusa saboda kuma ka'idar larabci shine ad-damir yarju ila aqrabi maskur ad-damir yarju ila aqrabi maskur tsayin sannan idan muka zo ita kan talaɗin kamar yadda suka faɗa lace nafiya ko kuma lace nahiya nahiya ce baba ta ina ta zama nahiya mai dalili ba na hayun hawa a wajen malaman hau ai la'an nahiya tana da alama da ake iya gani so ta ina ya zama la'an ta zama la'an nahiya menene alamar da za mu gane la'an nahiya idan ta shiga cikin wannan iya nahawu da iya larabci yana da mahimmanci mutum ba zai iya koya addini da kyau ba in ba ya iya larabci ba kace me akwai fataha mana ita la'an nahiya fataha take yi hazafin me yawwa mana tana haza kunnun fa a af'alul hamsa ne amma ka gaya masa ai ba af'alul khamsa ba af'alul khamsa shine yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina sune af'alul khamsa so kaga wannan ko baya ciki baya kan wazanin ɗaya daga cikin waɗannan af'alul khamsa din guda biyar saboda haka me alamar la'an nafiya ta inda idan na gala a cikin ƙur'ani zan gane cewa wannan na nahiya ce me alama idan ba alhamsa ba ne a ba alhamsa ne kaga kamar yadda ka faɗa za mu ga an goge nonon ɗin la tunfiqu la tunfiqu alaman inda rasulillah kaga asali la tunfiqu ne to amma lamun din ita ta sa aka yi waje da nunun din to amma ba cikin abu ne alama malai su ina sai states na sukun take inda la'an nafiya la'an nahiya take in dai ba ɗaya daga cikin af'al hamsa ba ne in ɗaya daga cikin af'al hamsa ne ta goge nunun. amma in dai ba shi ba ne to sukun take amma nan ba su kun ɗin kaga tunda ba su kun ta zama wace irin lamun kina sai ta zama la'an nafiya saboda kaga ba zai a ce ba wanda yake taba ƙura'ani ba tun da ba la'an nafiya ba ce sannan na uku shine al al ya sunan shi a wajen malaman nawo ismul maf'ul ismul maf'ul yana nufin wanda ya aiki ko wanda aiki ya faɗa a kan wanda aiki ya fada a kan shi saboda haka su ‘yan adam tsarkaka ne ‘yan adam tsarkaka ne ko kuma masu tsarki ko kuma tsarki suke wa kansu so kaga idan ya zama ‘yan adam ba tsarkaka ba ne to mutsaharun ba za ta tafi kan yan adam ba saboda su yan adam mutahirun ya kamata ya zama tunda su ne suke yi wa kansu tsarki amma mala'iku su ne mutsaharun su ne Allah ya tsarkake kaga shi yasa a suratul tauba inna Allah yuhibbu tawabina kaga sai ya zo da siga ismul fa'il bai zo da siga ismul maf'ul ba ala kulli hal sai ya zama fassara aya ingantacciya shine la yamassuhu illa al-mutahharun ba wanda yake taɓa lawul mafus sai malaiku sarkaka sai ya zamanto ayar ba za iya kafa hujja da ita wajen haramcin taba Alƙur'ani ba amma abin da yafi kyau shine in mutum zai taba Alƙur'ani ya zama yana da tsarki tsarkin ma in zai ya zama yana da alwala saboda hadisin amr bin hazm wanda wasu malaman sun inganta shi wasu kuma sun raunana shi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya masa alqur'ana illa tahir kan wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki ina fatan mun gane saboda haka mutum idan zai taɓa ƙur'ani yayi yi ƙoƙari ya zama yana da tsarki ƙarami alwala kuma mustahabbi ce amma ba dole ba ce wa man salla bi ghairi in amidan fa huwa kafir wal iyazu billah duk wanda ya salla ba shi da alwala to kafiri ne Allah madaukakin sarki ya kare wannan ya kasu kaso biyu idan mutum ya zamanto ya yi sallah babu alwala yana mai halatta haka shine kafiri amma idan kasala ce kawai ta sa yi sallah ba alwala da gangan to ya aikata zunubi babba amma bai kai ga kafirci wannan shine abin da ya fi zama mafi inganci na Allah ya ba mu da cewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ingancin maganar da ake cewa zato zunubi ne ko da ya zama gaskiya to Allah dai abin da ya ce shi ne inna ba'dhal zanni izin wani sashi na zato zunubi ne wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kuma zato yana iya zama zunubi idan ya zamanto zato ne mummuna kai wa dan uwanka zato mummuna to shi ne yake iya zama zunubi shi ma ba koyaushe ba wani lokacin in akwai alamomin da za ka mai mummunan zato ya halatta kaga yanzu annabi yaƙo da yayansa suka zo suka ce kura ta cinye a annabi yusuf me ce bal sawwalat lakum anfusukum amra kaga bai gani ba mummunan zato ya musu me yasa ya musu mummunan zato shine saboda ya ga alamomin da suke nuna cewa ya kamata a musu mummunan zato shine ya akai rigarsa ba a yaga ta ba kuma kura ce ta cinye shine kamar yadda qurtubi yake cewa shi abin da yasa ya musu mummunan zato shi abin nan abu yaqub alayhi salam shine mataka na zibu saburan ya'kulu rajul wala ya'kulu rajul wala qamisahu ina fatan kun gane wannan shine malam shin ya halatta in yi kowace irin addu'a yayin sujada ba tare da na faɗi subhana rabbiyal a'la ba na ji wani yana cewa bai kamata ba mutum ya ce kwake wata tambaya ce to gaskiya dai abin da ya kamata shine ka yi subhana rabbi al'ala bayan ka yi sai ka zo ka yi a addu'ar da za ka yi kaga ka tsarkake Allah addu'a ma za ta ba ansuwa wannan ne abin da ya fi dacewa tare da cewa wajen malaman malikiya in kai sujjada ba kai subhana rabbiyal a'la ba to zai zamanto cewa sujjada ka yi saboda subhana rabbiyal a'la tana daga cikin mustahabban sallah na ji wani yana cewa bai kamata ba mutum ya ce assalamu alai ka ayyuhan nabiyu a yanzu ba yayin tahiya sai dai a ce assalamu alan nabi saboda yanzu ba annabin alakulli halde mu dai wannan ta yi ita aka koya mana ita ce ta zo a hadisi so wanda ya ce bai kamata ba sai ya kawo dalili asali in nassi ya zo ba a canza shi an samu wani dalilin da zai canza shi Allah ya saka da alkhairi malam kayi magana a kan cewa idan namiji ya taba mace alwalarsa ta kari ya eh, haka malikiya suka ce amma su matan idan suna alwalar tasu ba ta kare ba ko kuma ta kare ita ma ta taba ka ta kare a wajen malaman malikiya amma yadda suka bayyana sun kasa abin gida hudu kamar yadda mai ishmawi ya kawo mutum ya nufin jin daɗi kuma ya ji daɗin ta ɓalle bai nufin jin daɗi ba kuma ya ji daɗin ta ɓalle ya yi nufin jin daɗi bai samu jin daɗin ba ta ɓalle bai nufin jin daɗi ba kuma bai ji daɗin ba wata kare ba ina fatan mun gane so ita ma mace hukuncin su ɗaya da namiji a wajen irin waɗannan abubuwa menene hukuncin wanda ya yi sallah bayan menene hukuncin mutum wanda ya yi sallah farilla bayan wata sallah mana bai yi sallar azahar ba ya yi la'asar sai bayan la'asar ɗin ya rama azahar ɗin bayan wata sallah ma'ana bai yi sallar azahar ba ya yi la'asar sai bayan la'asar ya rama azahar wannan kuskure ne ya waje ba a jera salloli saboda haka abin da ya waje ba shine idan mutum ya zo zai yi sallah ya fara da wacce ta kubce masa sai sallah

na ba shi sabbin kuɗi dubu ɗaya hmm. na ƙarshen shi ne hukuncin karatun suratul kaf kowace juma'a Allah sa kan na manta na farko dai ka yi tambaya game da ruwan AC ana iya alwala da shi ko kuma ba a iya alwala da shi in dai ruwa ne tartar ba abin da ya canza shi za a iya alwala da shi tunda ruwa ne daga sanyi ya fito ka gane ko za a iya alwala da shi tambayar ka ta biyu game da mutum ya ba da sababbin kuɗi a bashi tsofaffi ko akasin haka kuma a samu mufadala ma'ana a samu fifiko kamar yanzu misali mutum ya ba da dubu ɗaya tsofaffi shi kuma a bashi ɗari tara da hamsin sababbi wannan haramun ne saboda ni saboda duk kuɗin da ya zama jinsu su ɗaya ne haramun ne a yi mufadala kamar yadda zo a cikin hadisin ubada bin samit الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح كو كاغني والبر بالبر كو مل أم يدا بيد ها أم بهاء أرواي عمر بن الخطاب سو داك يا وجب هنو ده هنو كما يزما يدا بيد هنو ده هنو سنة مثلا بمثل يزما ديدي داك بي حلت با يزمن تو أسامو فيفي كو in dai za a yi canjin kuɗin da suke irin su ɗaya ne saboda haka duk kuɗin da suke irin su ɗaya in za a yi canji dole a samu sharɗa guda biyu su zama hannu da hannu sannan su zama daidai wa daida idan jinsin su ya saba nau'in su ya saba to nan kuma ya waje ba su zama hannu da hannu amma bai waje ba su zama daidai da daidai ba za ka ba da dala ɗari a baka dubu talatin da shida kaga akwai bambanci tambayar ka ta uku shine magana game da karanta suratul kafi to wallahi hadisin karatu suratul kafi ranar juma'a wasu malaman sun yadda da ingancin su wasu kuma sun raunana shi haka in ka ga dama za ka iya yi kuma za ka samu lada akalla kuma dai ko da hadisin yana da rauni dai suratul kafi an yi ittifaki cewa sura ce a cikin alkur'ani su kaga hadisin ibn mas'ud da yace duk harafi kana da lada goma zaka shiga cikin wannan jumla ko da hadisi mai shawa? ba na'am da eh, na fa'ala kai an aka yi sarku a nan gurin za a rikita wasu kaban ma'ahalarinmu alaikun salam Allah, Allah ka gafarta min zunubi na wa wasi'ili fi dari ka yalwata min gidana ka sa min albarka arziki na a ban san wannan na da ci kawai ma'anar sa kake ne amma dai a alwala ban taba ji ba na'am alaikum salam ya kamata dai ka yi iri ɗaya gaskiya alhamdulillah duka darasan da muka yi a wannan masallaci guda goma sha biyu ne duk da na yau kuma guda goma an samu ɗora sa intanet a darar fikir saboda haka waɗanda suka zamanto ba su samu wasu daga cikin darasan ba za su iya neman wannan karatun a ciki inda ka shiga darar fikir kai sacin a google ka rubuta darar fikir in ka shiga darar fikir ka rubuta sunana za ka samu karatun akhtari duka da ma wasu karatuttuka irin su akwai riyadu salin complete yana nan za ka same shi tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe darasi 84 akwai irin su warakat shi ma za ka samu complete littafin akwai manzu kawai da tafiya shi ma za ka samu complete littafin akwai kuma littattafan da ba a kammala su su ma za ka same su irin su umar tilakam da arba'unan nawawi da arba'unan nawawi zuwa sati mai zuwa shi ma zai zama complete ala kulli hal dai shi wannan darasin za ka same shi guda goma waɗannan biyun ma da aka yi da na satin da ya wuce da na wannan satin su ma da izinin Allah cikin 'yan kwanakin nan za a samu ya zamanto an ɗora su a ya zamanto su ma sun hau saboda ko da ɗaina mutum yake zai iya sauraron su da kuma wanda abu ya kubce masa shi ma zai iya nema duk da ban yi shawara da 'yan kwamitin masallaci ba amma dai muna da wata ƙa'ida usul da take cewa alhukuma ya duru ma illati wujudan wa Adaman. mana hukunci yana tafiya ne da dalilin da ya sa ake yin shi in an samu hukuncin zai zama in an samu dalilin hukuncin yana nan idan ya zamanto a illar ta tafi ko dalilin ya tafi hukuncin ma zai zama ya tafi to ban sani ba ina ga a ɗan dai iya bincike na kamar iya zuwa laraba ko alhamis kowa zai gama jaraba haka ne ko abubuwan da za su wuce haka ina ga wanda za su kai juma'a yan kaɗan ne to shi yasa na yi tunanin lalla mu dakata har zuwa lokacin da za a dawo ko mu ci gaba a Thank you. na kuka ce mai yawa to amma misali asalin abin da ya sa ake karatun nan shine ɗalibai ne ya sa ake to idan ya zama to an yi hutu kaga yawancin ɗalibai duk ran alhamis sun aka yi hutu za su tafi so tun da yawancinsu za su tafi idan aka yi hutu to kaga nasiha shine mu dakata idan Allah ya sa sun dawo a Januwari sai mu ci gaba in Allah ya so ya yadda amma ban san me ra'ayin yan kwamiti ba ya yi daidai ko ta so ina ga wannan shine a ra'ayin da za mu tsaya a kai malam abubakar galiman idan akwai mai wani ra'ayin da wani sai ya faɗa mana in kuma ra'ayin ya yi daidai ko kuma muka ji sun yi shiru to a su kotu fi bin hajji ilal bayani bayan in mutum ya shiru a gurin da ya kamata ya magana to kamar ya ce wani abu ne saboda haka zai zamanto cewa wannan shine darasi na goma sha biyu kuma darasi na ƙarshe na kafin a dawo na eh bari mu gama da wannan matsala eh, Mala Abubakar yana tambaya game da chatin. yana karya alwala shi ma yana karya ta karya alwala idan ka kalla yana karya alwala yana ma sa mazi ya fito yasa ka ga malamai ai suna faɗa akan cewa malamai suna faɗa akan cewa har fakkur ma tunani to balle chatin kuma gaskiyar lamari yana daga cikin ɗabi'u marasa kyau yanzu da suka fito na waya wannan wayar da ta fito wato zan iya ce muku alkhairanta sun fi sharanta yawa yanzu kaga da idan mutum yana so ya kalli bulu fim sai ya je gidan fim ya kalla saboda a gidansu dai duk rashin kunya shi ba zai iya kallo ina tuna 1992 93 lokacin muna js1 gs 2 wasu 'yan mata lokacin ba a san da waya ba wasu mata za su kalli bulofin. fim sai da suka kulla kofa isu isu suka kalla sun kusa aure amma yanzu yana wayarka sannan yanzu kaga da idan mutum ya je yana son ya haɗu da yarinya in ya je gidansu sai ya aika yaro ya je ya kira wuta kuma a wannan hanyar babanta zai gani babata ma za ta sani amma yanzu ga waya saboda haka abubuwa da yawa ma da za su kukkulla baka sani ba kuma daga cikin musibin waya shine wayan ma tana ma raba aure yanzu akwai wani mutum da ya zo ya auri mace wallahi yana kwance da ita suna kwance tare amma tana waya da saurayi ala kulli hal yana da kyau mu sani zunubi ne kuma alaƙa tsakanin mace da namiji a wajen neman aure an halatta shi ne saboda bukata so ya waje ba tsaya gwargwadon bukata akwai wani sirikin abokinmu ya burge ni da ya zamanto ya hana yarsa ta anshi duk wata kyauta da saurayi zai mata saboda haka duk abin da take so sai dai ta gaya masa shi ya so mata amma yanzu kaga hira yarinyar ka ya kamata a ce ka dinga kula da lokacin da take bacci wasu za su kai sha biyun dare yanzu wani ya yi aure a march din nan da ya wuce wata ɗaya bayan wata ɗaya aka fara samun shi yake gaya mana daga cikin matsalar sha biyun dare zai ganta tana cata alakulli hali yana da kyau mu sani duk waɗannan abubuwan kuskure ne kuma Ismu ma ka fi nafsika wa karita an yi tsale alayhin nas zunubi shine abin da ka yi kokwanto kuma ba ka so mutane su gani yanzu ba wanda zai so a gan yana irin wannan dogon cata kuma rayuwar musiba ce akwai wani fatawanmu da muka rubuta ina chatin da tsohuwar budurwata topic din kenan menene hukunci saboda haka na je abuja last year uh, september wani mutum babba wallahi mai kuɗi mai kamfani a abuja ya kira ni mun haɗe da shi a wani hotel ya ce wala malam ni wannan fito sai na ji kamar da ni kake ya ce saboda akwai budurwa ta da ta aure yanzu ‘ya'yanta uku amma har yanzu ina ta kuma muna cati ce wala ni ban ma san kana yi ba kawai dai fatawa kai kuma aka amsa ala kulli hal da yawa yana daga cikin abubuwan da ya kamata gaskiya mu kula da su yana da kyau ka dinga kallon yanayin yarinyarka kuma iyayen da suke burge ni wanda za su ci su ba za ta mallaki waya ba sai ta gama secondary school wallahi suna burge kai wasu ma har yadda shiga jami'a ba ta da waya saboda yanzu yarinya ka za ta iya zinace zinace duk ta hanyar wannan waya kawai kiranta zai yi sabanin da da sai ka aika da haka da ya kamata a kula kuma wato ita sharholiya da ɓata lokaci galibi yana haddasa wa mutum mummunan abu a rayuwar shi yanzu kamar ku da kuke ɗaliban jami'a mutumin da ya saba da zinace-zinace da mata tun daga suna available idan kana jami'a zina da mace ba zai maka wani wahala ba to babban mushkila ne ko da Allah bai haramta ba ko da a ce ya halatta ba matsala ko kuma ko da an ka tuba daga ba Allah ya amsa shi ne nan gaba yanzu duk mutumin da ya saba zina to matar shi ba za ta burge shi ba ba ta taɓa shi kuma har ƙarshen rayuwar shi da wuya ya dina ko wani lokaci bara januwari muka je muka yi wata lakci a abuja bayan mun dawo daga lakcar da kusan wata biyu sai wata mace ta yi mun waya sai take tambaya ta akan a ah, mijinta duk garin da ya je sai ya yi zina da mace kuma idan ya dawo za su turo mai text message cewa sun ji daɗin shi an ji daɗin zama da sauransu kuma takan ga kondom ta bugo min waya ce ya za ta yi na ba ta shawarwari ya ce ya ƙi ta kai shi gaban da ji tsoro kuma ya halatta tsirau tunda zai iya ɗauko mata cuta wallahi shekaran jiya ina zaune sai wata mace ta bugo min waya take cewa ita ma daga abuja take ta min tambaya akan rabon gado ta gama waya kenan sai na ce mata malama ki kamar ke ce wacce kika taba bugo min waya bara a match kike tambaya ta game da mijinki kawai muryar ta na tuna ban yi saving din wayar ta ba sai ta ce min wallahi ta ce ta ce mata amma ya dena ce ha yanzu bai dena ba wannan shekaran jiya nake gaya maka ta ce har yau amma dai ya rage har yanzu kuma abin da yake aswa shine za ta dinga in ya da gida ma za su mai test so kaga yana daga cikin matsalolin yin zina da kuma sharholiya da mata shine in ka girma haka za ka ci gaba kamar yadda suke cewa duk inda ka ga tsohon banza to an yi yaron banza amma ba za ka taɓa samun tsohon banza kuma ba yaran banza ba Allah subhanahu wa ta'ala yana da wannan karamcin in dai mutum ya tafiyar da rayuwarsa mai kyau wallahi ba zai zama tsohon banza ba so da yana da kyau gaskiya mu kiyaye irin waɗannan abubuwan saboda gyara tarbiyyar mu kuma mutum ya zamanto shi ma duk abin da ba zai fata a yi da nashi iyalin ba to shi ma ya yi nisanci da na wasu Allah ya ba mu dacewa waɗannan darussan da muka yi masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya sa su amfanar da mutane Allah maɗaukakin sarki kuma ya sa su amfane mu bayan mun bar duniya Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana idan mun yi kurakurai a ciki Allah kuma ya ba mu lada kuma su kansu a jagororin wannan karatu su ma gaskiya ba za mu manta da su ba wajen addu'a Allah ya saka musu da alkhairi musamman malam abubakar da di alhamis masu ya tuna min daga baya daina tuna min da kuma waɗannan dattijawan na bayana wanda kullum idan aka zo sai sun zauna a karatun nan saboda tawalu irin nasu akwai wasu ma ɗansu na farko ma ya girme ni ba a magana haihuwa ma amma saboda tawalu'u da kaskantar da kai kullum suna bayana saboda haka Allah ya saka masu da alkhairi wannan zaman da suke yi a kusa da ni karfafa gwiwa ne wajen a ci gaba da karatun da kuma yin karatun saboda haka Allah ya tabbatar da diganmu Allah kuma ya sa kamar yadda muka fara wannan littafin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu kammala shi lafiya kuma muna fatan kamar yadda muke kiyaye karatuttukan su ma 'yan masallaci ya zamanto a rikodin ɗin da suke zama an samu an tattara shi guri guda wanda inda allah ya sa wannan rikodin ɗin na TV da ake da inda a ce yana da kwalitin da za a iya sa a sunna tv ko afirka tv 3 ko manara za mu iya ɗauka mu kai kuma za a sa amma dai ban gama sanin kwalitinsa ba tunda ba duk kyamara ba ce ake iya sawa a gidan tv amma in dai sun tabbatar da kwalitinsa to za mu kai shi can kuma su masu kiyaye mana shi ta yadda mun zo mun ci gaba za a tattara shi guri guda nan gaba ya zama littafin da za a iya amfani da shi kuma kiredit ne na 'yan kwamitin wannan masallaci sani ba ko akwai wanda yake da wani magana a cikin 'yan kwamitin gama da tambaya ko akwai mai wani abu wato mun daɗe a nan kamar yadda galibi kuka sani domin a taimakin yara wanda suke shigowa jami'a kuma domin su amfana amfanoni masu ɗumbin yawa to kuma kullum abinda ke burgewa in a wannan darasin musamman da malam ya zo ya ɗauko darasi daga ahlari wato daga tushe wanda galibi ayyukan ibada a wajen ake barin su galibi duk hukunce-hukuncen sallah gari mu shiga balu sa'ad buji yadda al'amura suke musamman matsaloli na sallah da wuya har ka tafi sama fiƙi ka ƙure har ka da wani ka samu tsari wanda ya kai ga na ahlari a matsalan sallah to kuma <clears throat> wannan al'amari ba ƙaramin nasara ba ne gare mu dukanmu idan mutum ya yi haƙuri ya zo nan ya ba dama ya ba kansa dama wannan lokacin tsakanin magariba da isha'i din nan ya zo ya zauna ilimin da zai tafi da shi to kamar yadda wani malami ya taɓa faɗi a nan cewa zai tafi da jikini biyu ne Ya dai ainihin karatunsa wanda ya kawo shi sannan kuma ga wannan karatu na ƙarin samun yadda mutum zai samu mu'amala da ibada da sauran ayyuka na rayuwa na ibada gaba ɗaya mutane da yawa in sun tafi lokaci mai yawa suna kuka ko damuwa na raba rabonsa da wajen nan saboda irin darussan da ake gabatarwa to kamar yadda malam ya gaya mana wani lokaci in za a yi jarrabawa ɗalibai sukan taru a nan akwai lokacin da muka samu matsaloli masu yawa mukan hana in sun zo sai a kore su haka dai in kaza kaza abubuwa dai daban-daban amma gaskiyar magana shine duk mutumin da ke sallah kamsu salawat a cikin jama'a to kuma da wuya ya faɗi jarraba wannan shine babban magana sannan kuma a cikin rayuwa ɗalibi da ya zo musamman irin 'yanci na jami'a ya zaɓi masallaci ya zo ya zauna ko karatu zai yi ya zaɓi masallaci to ya kamata a haƙura da shi sai dai nasiha kuma da sauran abubuwa Ya kamata a yi wasa shi ba ko a kore shi kai kake so ya zama a yayin da wani yana can yana wuraren futawa ko wuraren banza ko abubuwa shi ya zaɓo ya zo masallaci ko karatun bokonsa zai yi ai ba ƙaramin mutum ba ne saboda haka muna girmama yara da suke halarta wannan masallaci don karatun nan da kuma sallah ko don karatun nasu ma na boko kawai irin rayuwa ta yau da kullum na ɗalibi sai haƙuri saboda wani lokaci sai ya cike ɗaya watsar a wajen ya share ke ya watsar a wajen ya shafi wa wata sai ya jefa a masallaci ko kuma ya dauki ƙur'ani yana karatu sai ya jefar da shi ya rigingine kawai ya tabaccinsa in ya tashi sai ya dakule shi kawai shi shikenan ba ruwan shi shi yasa in mun ga mutum ya ajiye alqur'ani a kasa sai mu ɗauka mu ajiye wurin da aka tanada saboda alƙur'ani nan daraja gare shi a wani wuri ka ajiye kan akan shimfiɗa da kake gani wannan shi shimfiɗan nan to in ka yi sa'a a ce maka haram in baka a baka sha so waɗannan malamin da suke zuwa yanzu suke ba waɗannan darussa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa musu a mizanin ayyukan ladansu kuma Allah ya saka musu ban sani ba ba wani kuɗi ake ba su ba fi sabilillah wannan ba karamin abu ba ne. mutum ya bar lokacinsa ya zo ya tsaya ya ba da wannan don neman yardar Allah to ba karamin mutum ba ne ya kamata ka bi shi ka hauci al'amura kai kuma ya kamata ka zo ka ji wannan araha da za ka shiga jami'a ka san irin wahalar da kai da hanyoyi da ka biyo kafin ka zo jami'a ka zo wannan karatun sana'a amma wannan karatun addini za ka zo ne kyauta ka zauna ka koya amma kuma za ka ga darajarsa ba to wannan akwai matsala muna fata ubangiji Allah saka musu da alheri ku kuma Allah ya bada haƙuri da jau da duriya na halartar wannan darussan don mutum yana ganin jama'a suna zuwa gaskiya zai ji daɗi don yawan al'umma yawan amfani da ake samu shine babban maganar to muna godiya ga malam da sauran malamai da suke gabatar da darussa kamar yadda kuka sani shi ma mai gabatar da darasi ran talata ya ce zai yi tafiya akwai malami da ke koya mana tafi a nan shi ma ya ba mu sati biyu zai yi tafiya sannan <clears throat> akwai waɗanda muke tare da su na gida su ba za mu ba su dama ba <laughs> kullum za su zo eh, mutum biyu amma waɗannan mutane su kuma za mu ba su dama wannan su je sati biyun nan kafin ɗalibai su dawo su ma su je su ɗan huta akwai abubuwan yi da yawa suka ajiye suke zuwa suka yi wannan darasin muna fata ubangiji Allah ya karbi ayyukanmu kuma ya saka mana da alheri gaba mu sannan kuma ya amfane mu da abin da muke ji gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Allah ya ba mu da cewa insha Allah ga waɗanda suke cikin Zaria akwai darasan waɗanda za su ci gaba akwai umdat lakam da muke yi a gra idan yariman zazzau duk ranar litinin magarba zuwa isha akwai kuma littafin risala shi ma ana yin shi a central mox na cikin abu gidan lima sannan akwai arba'una hadith da muna dab da kammalawa shi kuma muna yin sa a gyalle su masallacin yan ganda kusa da idan ibrahim alzazzaki da aka rushe su waɗannan darussan za su ci gaba saboda shi central mosque na can a congo saboda shi yawanci ba ɗalibai ba ne suke zuwa karatun malamai ne da 'yan gari don haka shi yasa ba zai tsaya ba allah ya ba mu da cewa wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh